sun yi aiki mai cike da nasara a daren 28 ga watan Yuni a daren 28 ga watan Yuni da sa'o'in farko na ranar 29 ga watan Yuni a shekara ta 2020. Bayanan sirri da dakarun suka samu na ayyukar 'yan bindigar ne ya sa suka datse su daga satar shanu da suka yi a wannan yankin. Kamar yadda ya dace, dakarun sun kai samame ne ta jiragen yaƙi inda suka yi musayar wuta da 'yan bindigar, lamarin da ya sa suka hallaka wasu daga cikin 'yan bindigar. Kaɗan daga cikinsu sun tsere da raunuka sakamakon harbin bindiga, sannan an kama biyu daga ciki waɗanda suka kasance ‘yan ƙasar ƙetare ne. A yayin jinjina wa rundunar Operation Gama Aiki, shugaban dakarun sojojin sama, Ya Marshal Sadiku Abubakar, ya jinjina wa dakarun kan jajircewarsu da ƙwarewarsu. Ya yi kira ga 'yan Najeriya da su bai wa dakarun haɗin kai da goyon baya ta hanyar samar da bayanai masu muhimmanci don dawo da zaman lafiya